Haka take Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Shekaru hudu kenan da mata da yara 37 na Angalewa yankin Difa aka sace su a cewar iyalansu har yanzu suna hannu waɗanda suka sace su duk da ƙoƙarin da ake na gana an sako su. sai fa miliyan 40 shine adadin kuɗin da ya kamata a ida biyan wato waɗanda suka yi gyaran baka ɗin shekara ta 2019 a cewar ɗaya daga cikin su har yanzu suna jira za ku ji karin bayani batun kin amincewa da allurar astrazeneca da aka yi a afirka idan ka je wasu kasashen turai na ci gaba da jan cece kuce shugabar tawagar tarayyar turai a nijar ta ba da karin haske shine rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya yau yau biyu ga watan Julin shekara ta 2021 shekaru hudu kenan da mata da yara 37 da aka sace a ƙauyen Ingalewa yankin Difa da har yanzu a wannan rana wadda muke har yanzu ba a san ɗure su ba suna ci gaba da kasancewa a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su a cewar daraktan gidan rediyo kaɓalewa yan uwansu na dukufa wajen ganin an maido su mamman umar tawar tarho a cikin rahoton habibu garba da yake wannan lokacin ne je juye da yayi muna tuna da wayan mu yara waɗanda aka kashe kuma da waɗanda aka tai da su yanzu haka sun ma da kansu sun zama yan ta'adda a can far telefon ana kiran su masu bada ra'ayi su ce gashi gashi amma yanzu su ma ra'ayin nasu ma ya zama su ma yan ta'adda dole ne wannan abun yan uwa da suke a gurin su yi ciwon wannan abun kullum ana na gurgurma dan su su dawo gida me ina kasan kullum gwamnatin ma na na jihar difa ya ta da cewa duka wanda suke can suna iya su zo su ba da kansu su zo na za a karɓe su ina mm. wayan nan yanzu da ja kwakwalwar nasu an riga ya juya musu kwakwalwa ba su son dawowa farfa yanzu in muna da nimero telefon kisu iya su mafi yawa kullum muna ji idan suka kiraye su kiya suke su yanzu sun kare su wannan addini naku na can haramun ne ban ma zuwa kullum haka suke faɗi fararen hula hudu aka kashe da suka hada da direba da mai garin ƙauyen bula a dambe da mazauna biyu a cewar hedikwatar rungudunar sojojin haɗin guwa da ke difa shine sakamakon wani hari da wasu mayakan boko haram suka kai kan mota motar fasinja ta kamfanin sonafa a ranar talata a wani bangare kuma sanarwar guda tana maganar kashe mayakan boko haram goma sha uku da kuma karbe kayayyakin su Ƙungiyar bunƙasa al'adu ilimi da kimiyya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da UNESCO cikin wani rahoto na Safirewo na jan hankali kan rashin ci gaban karatu na 'yan mata Afirka. Rahoton na cewa a tsawon shekaru 20 na baya-bayan nan adadin ida karatu na 'yan mata Afirka na wuce daga kashi 41 zuwa 66 a cikin 100. Amma duk da haka an lura da cewa wannan bai kawo wani canji ba idan aka duba yawan 'yan mata da ke ke kare karatunsu. a kalla wata guda ya rage na gudanar da jaraba digirin bak shekara ta 2021 waɗanda suka duba da ba da maki na jarabar guda biyu na shekarun baya bayan na jiran sauran kudaden nasu a cewar kalilu eh, kalasi abdullahi mai ba da maki a bak ɗin a cikin rahoton rukayatu abdurrahman har zuwa yau da nake muku magana masu kula da duba jaraba baccalaureate ba a biya su su ba na shekara sha 2019-2020 a bayanan da aka yi muna an gyara takardun biyan su an tura inda ya dace bai yi ba a ce jama'a su yi aiki bayan shekara biyu har yanzu ba a biya su ba idan kuka tafi bisa fage inda aka tura ku jika goma sha bakwai da dala ɗari ake baku yanzu abin da ya shafi bashi da ba a biya ba jimilla masu kula da jarabawa ne an biya saura a lokacin da mutanen suka je a fagen aiki inda aka tura su sauran haƙƙinsu ya kamata a basu shi kai tsaye har yanzu miliyan 40 suka rage na shekara 2019 na shekara 2020 ba amma biya su ba ga kuma na wannan shekara za a fara jarabawa nan ƙasa da wata ɗaya. Shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya gana a wannan mako a Yamai da ƙungiyar alƙalai ta saman matsalar shari'a a Nijar na kan teburin musanyar tasu a cewar sakatare jar na ƙungiyar saman Nuhu Abubakar a cikin rahoton Muktar Hamadu. Ƙungiyar maluman shari'a na ƙasa saman ta yi zaman taro da shugaban ƙasa Nijar Bazum Muhammad. Abun da aka tantamuna bisa kan shi shine kurakurai da ƙorafi da 'yan Nijar suke yi bisa kan harakar shari'a muka ce mushi lalle duka mun ji wannan korahe korahe kuma mun san da su amma ga matsalolin da suke hana mashara'anta da yi aikin ta yadda ya kamata kama akwai wasu obstacle bangaren doka kuma akwai sa hannu ko sa baki na wasu 'yan siyasa duka wannan su ne suke kawa cikas in yana iya kama mana a magance su ko wane ne yi laihi in a ba mashara'anta dama ta tuhume shi ba sai an bata mata lokaci ba 'yan ƙasa za su ji daɗin mashara'antar su za su yaba mata yana kyakkyawa kyakkyawar aniya bisa kan tsayi da doka tsakanin 'yan ƙasa ta zamanto ta gudana ba bambamci ba son rai ba wariya an gabatar mai da kwarhe-kwarhe abubuwan da ya kamata a yi don saboda komai ya daidaita to muna jiran mu ga sakamako a ƙasa. Kafofin watsa labarai 47 ne suka amfana da kuɗin tallafi bisa 52 da suka ajiye takardunsu a hukumar sadarwa ta CSA na shekara guda biyu shekara ta 2019 da shekara ta 2020 a cewar shugaban CSA rabin waɗannan kuɗaɗe za a keɓe su ga horar da ma'aikata kuma da sayan kayayyaki. Dr. Kabir Sani a cikin rahoton Nafisa Adamu. Jimilar kudaden tallafi na shekara 2019-2020 sun tashi miliyon 271 ne da jika 400 da 'yan kai. An rarraba su kamar haka, miliyon 123 na shekara 2019 su kuma miliyan 148 na shekara 2020 shimillar kudaden tallafin an rarraba su ne kamar yadda ayar doka ta takwas ta yi tanadi a cikin tsarin aikin hukumar csa wanda yake fayyace da ake rarraba tallafin inda kashi 65 cikin 100 ana saka su ne a cikin kayan aiki su kuma kashi 35 a cikin horar da 'yan jarida Fassarar Muntari Muhammadu, fiye rabin ƙauyukan noma da ke cikin jihar Filinge yankin Tillaberi ba su yi shuka ba, a cewar daraktan noma na jihar Basiru Abubakar a cikin rahoton Abdullahi Bagasa. l'ensemble euh, du département shimillar gunduma a cikin garuruwa noma 330 da muke da su garuruwa 151 ne suka samu yin shuka ta farko kuma wannan shuka bata cikin yanayi mai kyau saboda ruwan da aka samu ba su da yawa bisa wurare hudu na duba ruwan da aka samu da muke da su akwai rashin ruwa da kashi 50 cikin 100 da aka dangata da shekarar bara mun samu tallafin iri daga gwamnati da kuma abokanin hulɗa a ɓangaren gwamnati mun samu ton goma sha tara da aka ba da tsada da'irar ton de kandiya ita kuma a ta ba da ton tamanin ton saba'in na hatsi ton goma na dawa waɗanda muka raba a halin yanzu. Don 70 da mil et 10 de sorgho, nous les avons placés en ce moment-là. Yau Juma'a ranar kasuwar Torodi game da sallar layya wannan kasuwa na kasancewa da ciwaciwa tare da masu da raguna da ke nuna kuma rashin kwararar masu saye. Wakilinmu Bubakar Sani ya duba wani al'amari inda ya tattara ra'ayin wasu mutane ga abin da suke cewa. Tumaki kam yanzu dai suna da ɗan rangwame, saboda ana iya samun na jika 20 ko fiye da hakan. Yau yau ɗin nan akwai rangwame. To, mu saye ne muke mu zo mu saida. Muna saya a Bosai Bangu, Tumbule, Reni, muna zuwa a Bala ko Mangaize mu saya mu kawo nan toro ɗi mu saida. Kasuwa mako bi zuwa yau akwai sauki ko a daji suna da rangwame saboda mutane ba sa ma zuwa saye can. A dalilin tashin hankalin da ke akwai shi yasa masu sayan ba sa zuwa daji. harajin. Raguna yadda aka yi tsammanin su sun wuce haka. Raguna suna tsada saboda idan rago yana da mai dole ya yi tsada. Akwai waɗanda ba su da mai su suna da yar dama dama. Kowa yana samun daidai karfinsa. Wallahi raguna ba sauki saboda ƙauyuka ba su kawo raguna ba su isan mutane don haka ne suka yi tsada. Ni na ga rago na jika ɗari biyu. Sai dai mu yi fatan jama'a su tausaya wa juna. Kusantowar sallar layya ana gani a ko'ina cikin birnin mai da kasuwanni nan da can na raguna da kuma masu yawo da raguna. A cewar hukumomin da'ira yawo da raguna da sai da su ya saba doka idan ba wuraren da ya kamata a rika saida su ba ne. In ji kwamandan 'yan sanda na ofishin magacin gari a hirarsa da Rafika a tayar. Tout animal en divagation sera conduit à la fourrière conformément à la... Duk dabbar da ke yawo a cikin gari za a kai ta furiyar kamar yadda dokoki suka tanada. A wannan lokaci na gabatowar sallar layya an keɓe wurare musamman domin sayar da dabbobi wuraren na cikin gundumomin birni daban-daban. Muna ƙara yawan jami'ai da za su kula da wannan al'amari kuma muna shiryawa a fannin kayan aiki domin haka saboda aikin na buƙatar kayan aiki don haka ne har yanzu ba a so komi ba. Amma nan da lokaci kaɗan za mu watsa jami'ai domin su tafiyar da aikin. Wato duk dabbar da da suka gani suna ɗaukar ta su kai ta huriyar idan dabba ta kai wannan wuri karama ana biyan jika uku ini ɗaya babba kuma jika biyar sannan mai dabbar tilas sai ya biya jika goma sha biyar a matsayin tara. To sai rahotonmu na musamman wasu 'yan Afirka da ke balaguro zuwa yankin Turai za su iya fuskantar matsalar amincewa da allura AstraZeneca daga cibiyar magunguna ta Turai alhali kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS ta amince da alluran AstraZeneca da ke cikin tsarin COVAX. Inote de Nisa Elena shugabar tarayyar Turai a Nijar ta baiwa Olivia biyu karin haske kan wannan batu. La nan Wayannan ce na ce da aka kirkira ta hanyar yawan fassarori da ba su da wata alaka da tasirin allurar rigakafi, amma da wasu ma'auni na yau da kullum da ke da alaƙa da balaguro. Mun yarda da cewa abu mafi mahimmanci shine lafiyar jama'a, rayuwa da kariya. Saboda shine mu duka muka zo muka yi shaushawar mu a nan. Da farko ina so in gaya muku da cewa iyakoki mu ba a taba rufe su ba, saboda tafiye-tafiye masu mahimmanci an ci gaba da yin su a cikin dukkanin kasashen tarayyar Turai da kuma sauran kasashe tafiye-tafiye saboda dalilai na jin kai na kiwon lafiya ko na diplomasiya dukkan waɗannan bulagoran an kasance kuma ana ci gaba da bada visa don yansu yanzu inda tattaunawar ta taso shine a bangaren tafiye-tafiye da basu da mahimmanci non essential hukumar lafiya ta duniya OMS ta amince da allurar rigakafin tarayyar turai na cikin hukumar ta OMS ana jin kamar komi ya she daidai me yasa ba sa kan matsayi guda dangane da wannan allurar zan kara dawowa bisa kan magana ta ba Ba wai zancen bamu bisa matsayi guda ba ne, tambaya ce bisa kan zaɓi na wasu shagudda kamar shagudan balagogo ba ɗai ba ne da shagudan cewa wani rigakafin mai kyau ne ko ko wani rigakafin ba shi da kyau. Babu wasu rigakafi da yawa a ma'anar tasirin su, babu kenan wasu alluran rigakafi da yawa ta fannin lafiyar jama'a. Dukkan rigakafin da ke gare mu, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta amince da su, dukkan su kenan allurai ne masu tasiri. Shin babu tsoro irin wannan cece ku ce ya yi tasiri akan alluran da za a sarrafawa nan gaba? Ku saurara, hanyoyin duniya sun wanzu. Za ku gabatar da aikace-aikacen ku ne don amincewa, kuma akwai tsarin wanda a bayyane yake. Ayyukan da ake gudanarwa suna akan yanar gizo, kuma ana ci gaba da yin su. Babu rigakafi mai kyau ko mara kyau, sai dai akwai rigakafin da suka bi ta wasu hanyoyi da ka'idodi. Saboda don a tabbatar da tasirin rigakafi sai ya bi ta wasu hanyoyi kuma wannan neman gamsuwa sai an gabatar da ita kar mu mance da inda muka hutu a shekarar da ta gabata mun kasance cikin mafuka yau kuma muna tattaunawa ne kan batun ɗaukar jirgi don zuwa can ko can don yawo ya kamata mu kasance masu duba gaskiya ido da ido game da wannan annobar. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na abu da suke. Na sani, duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba wasa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadin ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.